yau alhamis sha takwas ga watan ina sani hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da dubu da hudu da da talatin bakwai, daidai da ishirin da takwas ga watan januwari shekara ta dubu biyu da sha shida. a ci gaba da karatun littafin al'azkar au hiliyatul abrar وشعار الأخيار وتلخيص الدعوات والأذكار المستهبة بالليل والنهار نا الإمام أبو زكريا محي الدين يحيى بن شرف النووي الدمشقي Allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi har yanzu dai muna ƙarƙashin littafi ne da malam ya kira da ma ya ƙuluhu iza da kala fi sala me ya kamata mutum ya rika faɗa ne idan ya shiga cikin sallah a dukkanin gaɓoɓin sallah akwai abin da allah maɗaukin sarki ya tsara a rika faɗi a bisa harshen manzan shi na kabbarbari ne na addu'o'i ne na salati ne ko ko tasbihi ne ba wata gaba daga cikin gaɓoɓin sallah da take haka shuru face sai da allah maɗaukin sarki ya umarci annabi ya karantar da al'umma abin da shi allan ke so a faɗe a daidai wannan gaba kuma da za ki daure ki faɗa to abin da zai biyo bayan alkhairi to wannan naki ne allah zai biya miki bukatunki allah zai gafarta miki allah zai sa aljanna ba ki da abin da yake naki ne duka na allah ne amma kuma in kin yanda yake so akwai tukuici cikin wannan tukwici ne a babi na 69 babu asma'illahil husna babin da ke bayani dangane da sunayen Allah kyawawa a karantar da mu cewa walillahil asma'ul husna fada ohu biha wannan ayan ƙur'ani ce aya ta 180 cikin a a'raf cewa Allah maɗaukin sarki yana da wasu sunaye kyawawa ku roƙe shi da su dukkanin sunayen Allah kyawawa ne to amma sai Allah maɗaukin sarki ya faɗi alala da daraja na guda 99 waɗannan 99 da Allah maɗaukin sarki ya ce a roƙe su a roƙe shi da su to ya zama wajibi ga duk wanda zai ɗauki waɗannan sunaye ya roƙi Allah da su ɗin to ya san su ya san ma'anansu ya san fassarar kowanne ya san hanyar da zai bi wajen roƙon Allah da su ɗin yana daga cikin gara ɓasan waɗannan sunaye guda casa'in da tara annabi ya ce duk wanda ya san su a bisa bayanin da muka gabatar ɗan nan kuma ya aiki da su to wannan lallai zai shiga aljanna an gani shin kin taɓa roƙon Allah da su ko ba ki taɓa ba da kika roƙa an biya maki bukata ko ba a biya maki ba amma dai kin san su kin san ma'anan kin yi aiki da su to tabbas in kin mutu za ki shiga aljanna in kin ga ba ki shiga aljanna ba kin mutu kina shirka ne an gani muddin ya zama kin mutu kina shirka to kin shiga matsala kin shiga uku kin lalace mun gano wannan da kyau shi yasa dukkaninmu kowa ta duba ta ga akwai inda kafanta ya zami duk wani wanda yake shirka a duniyan nan ba wanda yake zuwa a mai tsafi don gobe in ya mutu ya shiga aljanna ko akwai duniyan na ake nema idan kuma duniya Allah maɗaukin sarki yana ba fa wanda ya so ne a san ya so in ya so kuma ya anshe ta daga wanda ya so a san ya so yanzu waɗanda ke tattallaba da duniya a jiya yau tsakanin da Allah su ne yau ba su ne ake a tara a tara za a tattare a kane su a kan ne kuma ba za a rasa daga cikinsu ba ban ce duka ba akwai wanda don ya samu duniyan ko bayan da duniyan ta samu don ya biya tattare ta ƙila ya ƙetare dokan allah madaukin sarki ya yi abin da allah baya su fi sa ku kula wallahi ba abin da ɗan adam zai nema a duniyan nan irin gamawa da duniyan nan lafiya an fahimta akwai matan da allah maɗaukin sarki ya mata cikawa ta sanadiyan haihuwa na ba ku ta nan wannan yana daga cikin <clears throat> matakan mutuwan shahada da annabi ya ambata mutuwa yayin naƙuda ko allah ya azata ta haka muka je gaisuwa etta etta babban etta bayan mata gaisuwa ta ce wallahi muna dawowa da baba waje kaza kawai na'udan nan ya taso mata ta mutu shi gidan boka suka gaji mun gano wannan gidan boka suka ce yan tana kuka ne take gaya ma haka ta ce ta yi ta da ita ta ƙi bari abin da ke damun yan ne kalli yau da ba ta zuwa wannan wajen ta irin wannan mutum yaya amma gafara na Allah mu ba ma cewa wani don yi laifi iri kaza wannan shi da mahallicin shi wallahi mu ba za mu shiga ba amma dai akwai haɗari mun gani ba mu yanke ma wani mu ce ɗan wuta ne ba mu yanke ma wani mu ce ɗan aljanna ne sai fa yanke wanda annabi ya yi kawai amma dai akwai haɗari a cikin irin wannan mutuwar annabi ya ce duk wanda ya mutu irin wannan yana shirka to Allah ma ba zai yafe mai ba da nassin alkur'ani shirka bida'a bin son zuciya mara miyagun al'adu zalunci kin ga waɗannan Allah ya duk abin da muke karanta wannan in kina kin shiga uku za ki kare ne gaba ɗaya kina lalibi a cikin duhu mu ji tsoron Allah duk abin da muka san muna yi wanda Allah madaukin sarki yake fushi da mai yin shi to mai taron dangin tuba mu koma zuwa ga Allah madaukin sarki domin shi mai gafara ne in mun tuba yursilis sama'a alaikum midarara Allah zai bude sama ta zubo mana indararan alheri duk abin da kike nema a duniyan nan sai ke tunakin kin taba mu Allah laifi iri kaza eh to tuba shi kuma haka Allah yake so yau da ma za mu daina laifuffukan a ce mu zama irin mala'iku ba ma zunubi kwata-kwata to Allah maɗaukin sarki sai ya kawar da mu ya kawo waɗanda in sun yi laifin za su tuba ba waɗanda za su doge a kan laifin ba domin ba wani ɗan adam da ya isa ya ce bai laifi faɗin ma bai laifin shi ma wannan laifi ne Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu kamar yadda muka sani muna bibiyan waɗannan sunaye na Allah maɗaukin sarki kuma muna jin ma'anan kowanne da kuma yadda ya kamata a yi amfani da shi wajen roƙon bukata zuwa ga Allah maɗaukin sarki inda za mu tashi suna na 20 albasir albasir ɗaya ne daga cikin sunayen Allah maɗaukin sarki ai allazi yafsiru jami'al mawjudat Allah shi ne wanda yake ganin dukkanin abin da suke samammu ne komi take cewa yana ganin mutane ko aljami ko mala'iku ko dabbobi ko tsuntsaye ko kwari kade maujudat komi da kenan karami ne babba ne wanda ki zai iya gani kunninki ya ji shi hannunki ya taba ki ji motsin shi da kunninki ko ko wanda ba haka ba Allah madaukin sarki yana ganin shi kuma ki kwatanta ganin Allah da irin ganinki saboda ganinki yana da iyaka ganin Allah maɗaukin sarki bai da iyaka yanzu haka a jikinki duk kanki da shafa mai da fesa tarare akwai ƙwarin da sun fi dubu suna rayuwa a jikinki baki san su ba wallahi al'azim ya ke iya bacteria nawa ne suke rayuwa a jikin mutum kuma ba bai da jide da rai ne ke ta gurza sabulu yana nan yake cin sabulun ya ci jikinki kuma ya ci gaba da rayuwa Allah yana kallon shi mun gano wannan da kyau ko abinda baki sani ba Allah madaukin sarki ya kiyaye fi alamil gaib Allah madaukin sarki yana ganin komi a sararin gaibu wa shahada da abin da yake fai a sararin wannan fili da muke ji da gani komi Allah madaukin sarki yana ganin shi wayar al ashiyaa kullaha Allah maɗaukin sarki yana ganin abubuwa baki ɗaya mahama hafiyat di yanda abin ya kai ga ɓuya au zaharat haka di yanda abin ya kai ga bayyana wa mahama daqqat di yanda abin ya zama ɗan ƙarami ɗan kut au azmat komin girman shi da zaman shi shirgege Allah maɗaukin sarki yana ganin wannan abu ba abin da ya isa ya fi ƙarfin ganin Allah na akwai abin da girman shi in yi girma idan ki baya iya ganin shi ne kun gano wannan da kyau ko da girma kawai yanzu misali sau da girman sama ba ki iya ganin ta sai da kawai ki ga abin da kika gani an gano wannan da kyau ko da ta yi girma ba ki iya gani yanzu akwai jiragen da yanzu haka suna sama suna yaƙi suna jefa bama bamai Sau da girman saman kina ganin su ne ake ganin su to duk girman abu bai wuce Allah ya gan shi akwai abin da kankanta ya sa ba ki iya ganin shi amma Allah maɗaukin sarki yana ganin shi shi akwai abin da nisa yake sa ba ki iya ganin shi kamar sama rufin sama ta ɗaya saboda nisan ta ba ma iya gani hadari muke gani kuma hadarin nan kin je kin taba ba za ki gan shi ba nisa ne yasa muke ganin shi haka kamar in nisa ya nisa a fili sai ke hango abin da ya nesa da ke kina ganin kamar ya haɗe da sama ne nisa ne kawai idan ki iya kan limit ɗin da zai iya gani kenan to shi Allah yana ganin komi idan abu ya kusa da ke saboda kusanci ba ki iya ganin shi yanzu haske na kusa da ke kina iya ganin haske ne ba ki iya ganin haske yanzu wannan takardun kina ganin ta so da ba kusa da ke take ba amma haske da yake yana cikinki ba ke ganin shi shi ma hasken halitta ne shi sa dare na zuwa sai ya tafi shi kan shi duhun halitta ne kusancin shi da ke ya sa ba shi a ganin shi sai da kawai ga tasirin shi kuna fahimtar wannan to duk waɗannan allah maɗaukin sarki na ganin 'yan kayan shi shi sa ganin allah ba irin ganin ɗan adam ba ne Allah madaukin sarki ya samu dace Malai yace wa huwa subhanahu wa ta'ala muttali'un ala khalqihi Allah madaukin sarki yana tsinkayen halittun shi kaf ya alama kha'inatul a'yun wa ma tukhfi sudur duk wani abin da idan mutum zai firfirwan kyaftawa to Allah madaukin sarki yana ganin kyafan idan kowa sannan abin da zuciya take tintintini ta lissafa Allah madaukin sarki yana sanar da shi kuma yana nan abu miliyan nawa zuciyanki ke jujjuya maki tunanin shi a yanzu da zuciyata da na wannan da na wannan da na wannan da na wannan Allah yana san da kowanne kawai abin da ake so ki imani da Allah ke yadda da shi Allah madaukin sarki ya samu dace la yakhfa alaihi shay'un min a'malil ibad babu wani abu daga cikin ayyukan bayi da yake koyuwa ga Allah bal huwa bi jami'iha muhitun Allah maɗaukin sarki kaga dangane da bayan shi kaf to ya kewaye da sanin saninsu walaha hafidun zakirun Allah maɗaukin sarki shine ke kiyaye waɗannan halittu nashi kuma yana sana da kowanne fasirru kun ga abin da yake sirri inda hu a wajen Allah alaniya fili ne wallahi al'adun ku duka nan akwai abin da ke ranku wanda a duniya wani bai taba sanin shi ba ko babu kai yanzu haka ma akwai abin da wata take kukkullawa take cuccusa take kikkitsawa a cikin ranta wanda na kusa da ita ma ta ji ba ba bata sani ba Ko ba za ta faɗa ba haka amma wallahi Allah ya san shi kun san Allah banda Allah yana yafe mana abin da muke tattaunawa a cikin zuciyarmu kun san da an shiga uku eh wata da za a buɗe abin da zuciyar da ke tuno mata a bayyana za ku ce to me amfanin hijabu koko Allah kaɗai sa abin da zuciya ke kisa wa ɗan adam kisa ya ce innan nafsal ammaratun bisu to sai ce wal gaibe inda hu shahada abin da ke ɓoye wajen Allah daidai yake da fili yara da biban namlatis sauda Allah shi ke ganin tafiyan bakar tururuwa ala sakhrati samma kan kurman dutse fi zalama a dare mai cike da duhu wayara na tsoro ha wa majari fawat fi a Allah maɗaukin sarki shine wanda yake ganin hatta kai da kowomowan ɓargo da ruwa da jini da komi na wannan dabban da yake kara kaina kalli da ruwa dai kalli ɗan ƙaramin halitta kamar kuma allah yana kallon komi na shi wannan ba abin da yake ɓoyuwa ga yanzu shi an gano wannan da kyau ko allah ya wannan abu yanzu wannan suna na allah albasiru ya za ki amfani da wannan suna na Allah ki roƙe shi ake ce ya Allah wanda kai ke ji da gani Allah makiya waɗanda suke ƙina ban san su ba kai ka san su kana ganin su kana jin su Allah madaukin sarki ka tsirin daga ƙin su mun gano wannan da kyau ku da ya san su kila ke baki san su yanzu wannan abin da ake ta yawo da shi yaron da aka ci an kwakule ma ido a jushi su wanda suka yi aikin ba wanda ya gansu amma Allah ya gansu wannan hisabi aka je lahira ya za a yi da shi mun gano wannan da kyau ko menene yi masu wanda ya wannan aikin yayi ne don yi nema aljanna da waɗannan idanuwan duniya yake nema yanzu ki kalli idan ki ciwo yake yi wani hali kike ciki Allah na gani sanda na ji labarin hankali na ya tashi ban san sanda na ci Allah ya isa ba ɗaya yake daga cikin jama'ar annabi wannan yaron an cutar da shi Allah ka bi mai kadin wannan abin da aka yi mashi iyayen shi sun shiga cikin damuwa da mu ‘yan uwan shi musulmi Allah ka bi mana kadun wannan abu ya Allah kai ne mai ganin masu aikin nan Allah ka hana su abin da suke nema duniya da lahira Allah duk wanda yake da wannan nufi a nan gaba ga wani ɗaya daga cikin jama'ar annabinka Allah kana ganin shi Allah karka ba shi daman yin wannan mugun aikin ga wani daga cikin al'umma annabinka Allah wanda suka ɗauki idan yaran nan Allah abin da suke nema a duniya ka makantar da wannan abin Allah a lahira ka tashe su suna makafiya Allah Allah karka sauwaka musu kaka tausaya musu wannan cin amana har ina jama'ar annabi a kan me yanzu wani ɗan ƙaramin yaron ya zai ƙarasa rayuwar shi haka tsakaninmu da Allah mun gano wannan ba ki san ɗan adam irin yadda yake ba wallahi azim lokacin da aka ce gashi kin san ɗan adam baya son na ƙasa wallahi sai na ce dama ina da suka cire irin kashe shi suka yi mun fahimci wannan da kyau ku a kan mai don Allah sun taba mana irin wannan anguwan nan fa mu da so kwakule mai yaran idan sai suka kashe shi ba ga suke musulmanu ba wannan abin za mu manta da shi a ranmu ne ba mai yake nema duniya yake nema duk ana waɗannan abubuwan ne a makantar da baba buhari ai ba zai makance ba wai kasa ganin su ai ya Allah kai da ka gaban nan da suka yi Allah kai ta nuna mashi mun gani ana wannan ne domin a makantar da mai rusau Allah maɗaukin sarki ka ba shi dama a kan su rusa masu bala'i a kan ne wani yake nema don Allah yaro ɗan shekara hudu ya dawo islamiyya aka ce yana cewa mama sun samun wani abu ba na ganinki ban san sanda na kama hawaye ba ina tausayin wannan yaro me masu an naƙa fashi yanzu akwai asibitin da a duniya za a je a nemi ido a iya samun ya dawo ne muna magana da wani ce ina ma da yara biyu suka samu suka cire ma wannan ɗaya suka cire ma wannan ɗaya kawo kowa na gani ke na ce kai ma Allah ya tsine maka albarka saboda ba ka da tausayi kai kan kama da wannan tunanin ina da ma ba su yi ba haka za ka ce ina da ma a ce ba su yi ba haka za ka ce ma me yi wannan rashin imani kuma wanda suke wannan aikin wani afa za a ba su na kudi su ci su cinye shi kenan annabi ya ce duk wanda Allah ya jarabce shi da idanuwan shi yi haƙuri ya mai da al'amari zuwa ga Allah bai da sakamako sai aljanna Allah wannan da in ka ƙaddarar rayuwar shi za ta yi tsawo Allah ka yi mai tukwicin arzikin haƙuri don ya dace da aljannan ka ya Allah so kuma in masu shirya ne Allah ka shiryar da su wannan abin Allah na gani ya ɗaga ma hankali ni fa gaba ɗaya ba na son gan cutar da yaro ne kwata-kwata shi bai da inda zai je kai ƙara mun gane yanzu misali yin kai ma abu zan iya daina huda da kai ko kai waye ko mai ko nike samu wajen ka zan iya datsewa amma yaro a gidan aka buge shi aka yi kaza ba yanda ya iya dai an jima za ga ya kara komawa abin da zan ga amma yaro in ce in ni ne ba wanda ya isan koma wallahi kama ba yanda ya iya yana bukatan abinci yana bukatan ruwa yana da bukatan wanki yana bukatar wanke-wanke yana bukatar wajen kwana yana buƙatar kaza yana buƙatar kaza ni ko waɗannan ban bukata wajen kowa kun gane ina son ku auna da ku ne kuma kun kai wata magaryin da ba ku buƙatar wannan wajen wani sai dai ma ku sa a yi maku to yaro fa yana da bukatan wannan ai mai haka tsakani da Allah hmm? shi za ni ga ana dukan yaro sai yarga kallon wai mai dukan na ya sabon da yake yi ina tsayawa ina nazari ne in ka bugi babba in har Allah maɗaukin sarki ya sa ya samu dama a yanzu ko nan gaba zai fa iya ramawa amma yaro sai dai maka Allah isa gani akwai lokacin da na kwaci wani yaro barin ce yaro bacin da har ya girma ya zo polytechnic nan wai sanda suna suna secondary school wai shi wani mutum ne mai suna senior shi ya samu wasu 'yan mutane na unguwar sunansu su kuma juniors ne su ya dinga azabtar da su yana wulakanta sai yana tozarta sai yana masa abin da ya ga dama abin da ake kira wai shi wai seniority ba gantakan da bai masu ba muna cikin makaranta kawai sai naga sun je sun yi kuri sun kewaye shi suna la la la la la wa maka kama wallahi kan ka ce kobo sun yi sama sun babbazgo itatuwa sun kewaye shi suna surfa shi suna sussuka shi kamar yadda ake sussuka dawa kafin mu ƙarasa ya fita hayyacin shi ganinmu da tsawon da muka yi masu sai suka ci sai suka watsi muka ɗauke shi muka kawo shi aka ɗan bashi ɗan magunguna haka ya ɗan yi awa biyu awa uku ya komo cin hayyacin shi sun muka ce kai mai suka kai masu sai ce wallahi wannan abin da ya faru wanda suke ramawa yau ya kai shekara biyar ba dama kai kai masu wani abu ne ya ce a irin dai ɗan abubuwa ne na ƙuruciya na yara a makaranta mu ne manyansu mukan dan sa su ɗibo ruwa in ma sun dan yi laifi mu dan dan bibbige su haka ko shi suka ce wai la la la la la wa maka cikin abin da ya dame ni ya ce wannan hali na ƙuruciya ne na ina da ma ban yi ba ya cin da muna tare da su a nan Allah kaɗai sai da rayuwa na za ta kasance kaga babba ne don yana da hankali ne aka mai ya iya tarwancin wancan ya rama shi kuma yanzu yana da hankali ne yake tunanin makomar rayuwar shi a gaba in yaro ne fa sai ne tunanin sanda yake masu ba su da yadda suka iya ne amma sa'anan sun aje a zuciyarsu shi ne muka kira su muka yi masu fada don ya ce shi ya ma fasa makarantar ne zai je ne mota ya fasa ya yi ritaya ya yi rizayin ku ce hawa a haka ya kara makarantar kuma sai suka koma suka kulle suka zama abokai kud da kud har inda gan sai ce la la la la sai ce wa muka kama tun ga irin waɗannan abubuwan akwai damuwa a ciki shi sa karkai zalunci don kaka kana da dama idan Allah yana kallon ka fa kai mai zalunci ne yana kallon ka kun gani Allah ne ya ba da baiwan idan nan yau idan ya anshe idan na ko wanda zai gani yanzu mutum nawa ne suke da ido amma ba sa gani akwai fa ɗaliban makarantar nan da taɓa gaya man ta ce malam da ido ɗaya nake gani fa na ce ya kai ta ce ita ma bai lahil azim ba ta san da ido ɗaya take gani ba sai ta girma magan take lafiya lo take gani kuma abin da ya sa ta gane ba da ido ɗaya take gani wata rana ne wani abu ya shiga idan ta sai ta yaka za ta so ta kawai sai ta gabata gani kuma a'a ta rufe wannan ta bude ta kawai ta gabata gani ashe tun wannan adadin shekarun da ido ɗaya take gani amma ƙwaya ya wadatar da komi amma ko ba ki gane bai wadatar ba cin da dama ke kina gani da biyu ne ita tun tana karama matsalan ya faru da ita bata sani ba shi za ta ke ganin ɗayan ya isa cin da Allah ya guda biyu akwai hikima ne an bayyance wannan shi sa a musulunci da mutum zai cire wa mutum ido ɗaya diyan mutum zai bayar an gano wannan da kyau ko a kan ne amma yanzu wanda suke wanda aikin da za a kama su fa a musulunci a ƙa'idance cire idan su za a yi su ma su ma zauna haka Allah maɗaukin sarki ka shiga tsakanin al'umman annabinka da irin waɗannan mutane masu wannan mugun nika shi sa a wannan lokacin kun ga miyagun bokaye sannan ne za a ci karansu ba babbaka yasa dole ne su ma ya sai an kalle su a wannan gwamnatin ɗanyen sun fara tsaface-tsaface da tsibbace-tsibbace da abubuwa iri-iri na tsokanan Allah kuma waɗannan tsaface-tsafacen ne zai sa in yi yawa Allah maɗaukin sarki ya fushi da 'yan ƙasan sai marka yin addu'a kuma an fara kenan fa kun gano wannan yanzu ba tsafin neman mulki ba ne a tsafi za a yi don ƙoƙarin kara kai lokaci ne ne yi ma mutane sharri iri-iri kuma sai wanda kawai Allah ya kwata a irin wannan lokacin Allah madaukin sarki ya kiyaye ku roƙi Allah don shi ke ganin komi yake ganin kowa ya kiyaye ku daga sharrin abin da ba kwa ji ba kwa gane shi ku da sunan shi a samiul basir mun gani da kuma akwai abin da ba a gani wallahi za ki zo kina tafiya in ba sa kika yi ba ko shi yana ganin ki sai cutar da ki an fahimta akwai mutumin da nan taba tsayawa da shi a gona lokacin cikin filin gaskiyar nan ba gida ko ɗaya gonaki ne kawai sai gidajen kwatas na gaske lokacin ina da keke na zo zan wuce sai na ga wani abokina yana noma shi ma'aikacin wajen ne a kofar gidan shi ya danyi gona haka sai na tsaya kan keken sai zama kafa na ɗaya tana saman feda haka ashe ƙasan inda fedan take akwai wata irin gajiyarwar macijiyar nan kawai ta tsaya ta fasa kai jira take kawai sauke kafa ta haɗa man tsara wallahi al'azim kuma har ido na ya ta kallon inda take banganta ba ta saje da ƙasa. da kuma ta matso kaf gaba kaɗan ta sari ɗaya kafan da yake ƙasa kuma ba yi ba da yanzu ba ku san mai shago ba sai ne gaba da keken sai ta kawo tsara da yake ba ƙasa na sauke kafan ba yana ƙetare nan fa sai ji hucin saran maciji da yake ya saba ji da ya biyo da gudu ya make ta da fatanya ya ce ta kashe mai kajin gidan shi ta shanye kwai bai san adadi ba ya daɗe yana artabin nemanta wallahi da ya ɗauko ta faɗinta sai da aka haɗa tafin hannu haka aka gwada tukuna faɗin jikinta ba ba kaurinta ba faɗi kawai kuma ɗaya ta haka kawai ne da farko ma na ga ya buge tana juyawa la na ɗauka ice ya jefu. ɗan gajeren ice haka a ga wannan mugun halittar yana kallon ka kai ba ka gani shi dole ki roƙi Allah Allah ya tsare ki daga wannan cikin dare macizai suna yawo sai zo har inda ke suke su komo kila sai cutar da ke baki sani ba mun gani kuna nina yawo sai ki rika roƙon Allah tsare daga waɗannan abubuwan ga miyagun mutane da suke da mugun nufi ga al'umma yanzu sai marga roƙon Allah na maɗaukin sarki ya kiyaye mu ba mu da ƙarfi ba mu da dabara Allah kai ne ka siffanti da wannan siffa Allah maɗaukin sarki ka shiga tsakaninmu da duk wani wanda zai zama mana cuta ne gare mu abin da zai zama amfani ko gare mu Allah ba mu ganin shi yake ganin shi Allah ka matso mana da shi ma amfana ba mamaki ki na nesa sai ki riga roƙon Allah Allah madaukakin sarki ya matso miki da shi kusa kuma yasa alheri ne Allah madaukakin sarki ya taimake mu suna na 21 daga cikin jerin gin sunayen Allah madaukakin sarki akwai almuli ko alwali mun gane malamai suna cewa alwali ai huwallazi yurkanu ilaihi almuwahhidun Allah madaukin sarki shine wanda bayi masu kadaitawa masu kadaita shi suke komawa suke jingina a jikin shi mana shine majibincin su, wa ya'tamidu alaihi almu'minun kuma mu'mine suke dogaro akan shi fi shiddati warraha a lokacin da suka tsinci kansu a hali na tsanani da kuma lokacin da suke cikin halin yalwa wasan ra'i darra da lokacin da suke cikin halin rashin lafiya da kuma lokacin da suke cikin halin lafiya Wani walizalika hassal wilaya huna bil mu'minin a nan ne sai allah maɗaukin sarki keɓance jibintan shi ga muminai shi yasa wajibi ne ki rika roƙon allah ya alwali allah ka jibinci al'amarina Allah ka sa ni ina jibintan al'amarinka idan Allah madaukin sarki ya ce mai keke yana jibintan al'amarinki ku to baki da matsalan komi don kika ɗaga hannu ka ce ya Allah ya man kaza cin da yana tare da ke zai biya maki za ki zama daga cikin bayin da lau aka sama alallahi la'abar da zai rantsuwa ga Allah don dai kawai Allah ya bar shi ya fara, sai Allah ya biya mai bukatun shi yanzu ba muna lokacin sanyi ba bayan sanyi sai me sai zafi bayan zafi sai me kun ga akwai sauran lokaci tsakaninmu da damina ko wallahi al'azim in kina cikin suka ce za a yi ruwa yanzu wallahi sai an yi don kawo kake ka fara yanzu yanzu Allah madaukin sarki zai hada hadari ki ga walƙiya ki ga cida wallahi sai dai a zuƙe da ruwa wacce ba ta da rigan sanyi kuma ruwanta kawai don ke kadai karki shiga damuwa don ke kadai kake ka fara ki ki rika roƙon Allah da wannan suna na nashi ya binci al'amarinki in duk duniyan nan za su tare su zama maki matsala idan Allah maɗaukin sarki na tare da ke billahil azim ba za su iya ba mun gano wannan da kyau ku to ki rika roƙon Allah maɗaukin sarki ya sa kema ki zama na Allah haka to shine zaki rikide ki zama waliyya an gane duk abin da kika sa ma gaba kawai sai ga nasara ne nasara ne nasara ne nasara ne sai ki roki Allah akan haka mun gane yanzu waye ba ta son zama haka hmm kin kishi Allah ya ma ƴaƴanki albarka ki fara ganin albarka tun kina rayu ana son a cutar da su sakamakon addu'an da kike masu Allah ya hana E! a shirya ma makirci laila Har, Allah maɗaukin sarki ya ƙili in kika zama na Allah ku, ba wanda zai iya miki komi shine hadisin man adali waliyan ba. duk wanda yake adawa da wani nawa majibinci na sai Allah ce faqad azantuhu bil harb to na ga mai shirye fito na fito da ni zai kara mun gani to ki Allah Allah ya saki zama haka a shiryo maki wani agumu ko a shiryo wani tsafi ko kambun baka ko na ido ko hassada ko makirci a watso maki asiri Allah madaukin sarki sai kare ki ya zube ko ya koma wa masu abin kin zama ta Allah haka zai faru da ki sai kin zo mutu ne kirki kuma ki rika roƙo Allah da wannan sunan Allah ya miki wannan baiwa an bayyance wannan da kyau ko idan Allah madaukin sarki ya sa ke tashi ce ko sai ya maki baiwan karbuwa irin yadda ya sa Ahmadu dan Hanbal ya karbu ya maki baiwan farin jini da karbuwa irin yadda ya sa Ibn Taymiyyah ya karbu in an matso kusa jiyan da dan Fodiyo ya karbu jiyan da abubakar Rumi ya karbu jiyan da albani da jafar suka karbu su kaɗai ne malamai a duniya wallahi jibintan allah ne mun gane akwai fa malamin da sanda aka ce malam jafar ya rasu cewa ya alhamdulillah wani malamin ya ce ya alhamdulillah ya ce kai malam in waɗannan suna raye mu za a san mu ne kuma billahi al'adun malamin ahlus sunna wai alhamdulillah wai murna shi yake yana jin daɗi wai yanzu a san shi yana nan kuma yadda kika san ana ƙara sa shi a randa ana rufewa so da bai gyara alaƙan shi da mahalicin shi ba ballantana su cikinsa ko wanda ya je siyo ɗaukaka ne a kasuwa in kin tambaye su ma ya to yanzu ma dauki albani na kusa da mu shi kora mutanen ma yake ni ba shugaban kowa bane kowa san shi da haka kar wanda ya zo gidana lokaci kaza kar wanda ya kaza kar wanda ya kaza amma jin da Allah ke ta tattaro mashi tsaya ma Allah ya sai Allah ya tsaya mashi na sha fada yi ma Allah nashi sai Allah ya maka naka duk wanda yake kokarin yi ma kanshi ko sai Allah ya ce yi ma gani an gane yi ma Allah nashi sai yi maka naka ce saka mu muke yi in da sai mu ma Allah nashi a bisa yanda yake so namu kuma sai mu ce Allah mun maka yi mana sai ga abubuwa kawai suna tafiya yadda suke sai a ce waya menene sarrin bin Allah ne Allah madaukin sarki ka jibinci al'amarinmu suna na 22 wannan yana ganin kar wanda ta sakaci da sunan nan da kuma addu'an nan fa in dukkaninmu nan Allah madaukin sarki mana wai akwai abin da muka rasa ne tsakaninmu da Allah jama'a muna da bukatu na jikinmu suna da bukatu ƴan uwanmu na birni da ƙauye suna da bukatu kuma yanda ake zama a cikin al'amarin ƙasar nan a haka za mu zauna Allah shi kiyaye suna na 22 an-nasir ay alladhi yansuru rusulahu Allah shi ke taimakon manzannin shi wa an biya uhu da kuma annabawan shi wa auliya uhu da masoyan shi ala a ada'ihim bisa ga makiyansu fi duniya a rayuwar duniya wa ya a ashhad kai Allah ka ji kan albani wata rana yake cewa kai ku kwantar da hankalinku har abada ba za ku rabu da munafukai ba tare za ku zauna kuma tare za ku tashi kiyama kuma hadisi annabi ya ce za a tada bayi wa fihin munafiquha haka to ku kalli ya ce wa yawma ya ashhad ashad akhirah har ranar lahira annabawa da manzanni da makiya za su tashi Allah zai tambayi annabawa kun isar da saƙo za su ce eh sai a kalli waɗannan al'umman maƙiyan daga ciki sai su ce ƙarya ne ba su isar ba to ku rike wannan yanzu har a lahira sai an karyata annabawan Allah da manzanni zan gaya muku yanzu za ku roƙi Allah da wannan suna sa'adu kowa ya san ƙoƙarin da ya yi jarumi ne ba dan ƙarami ba aka naɗa shi ya zama gwamna a basara lokacin da ya cika shekara hudu sai mutanen garin wasu daga cikin sai suka rubuto takarda na zargi na suka a kan shi takardar na dauke da laifuka-laifuka kamar haka na daya matsoraci ne shine jagoran yakin kadisiya ba basaran ma shi ya ci su da yaƙi wai matsoraci ne na biyu bai rabon adalci haka aka gaya ma mai gidan shi ma aka ce wannan rabon da kai ba don Allah ka yi ba na uku suka ce wai bai iya sallah ba kun gano wannan aka ɗauki takarda aka ninke sai madina aka dire ta akan teburin khalifa na umar ɗan khattab umar ya karanta ya kira shi aka ce ga zargin da mutanenka suka kawo a kanka saboda haka za ka dawo gida za a nada kwamitin bincike za a tura ka ka tafi a je a yi bincike can da nan zargi guda uku da aka yi mai ya tabbata sa'ad ya zama abin zargi a musulunci da wanda yake zargi ba abin zargi ba ne a ƙa'idar lauyanci na duniya ma suka ce almuttahamu bare wanda yake tuhuma kubatacce ne hatta ya kama alaihi bayyana har sai an tsaye da dalili a kan shi haka aka ɗauke shi aka tafi masallaci bayan masallaci za a miƙe za a tambaya jama'a me za ku ce game da gwamnan ku sai su faɗa alheri ana zuwa wani ɗan masallaci aka miƙe aka ce me za ku faɗi game da gwamnan ku ashe tsiyan daga nan ta taso sai wani dattijar a cike ce to cin da an gama mu da Allah mu za mu faɗi gaskiya in ji kalman gaskiya amma an nufi a ɓoye bayan ɓanna da ita ya lissafa waɗannan abubuwa ya ce gaba ɗaya abin da muke zargin shi da shi kenan kin ga sa'ad yana daga cikin waliyan Allah amma shi da makiya to shikenan ya farfada ya koma ya zauna sa'ad ya miƙe ya ce ya Allah in ya miƙe nan ne don ya ci mutunci na ya shahara a ce wai kamar shi ya ci mutunci na ban iya komai ba yadda ya man karya uku Allah ka an samu wannan addu'a uku Allah ka tsawaita rayuwar shi Allah ka sa mai talauci Allah ka sa mai jaraban mata sai kuma zauna kawai wannan tsoho aka ce ya daɗe a duniya bai mutu ba ga ɗan karanta laucin da a duniyan nan a wancan lokaci ba a san matsiyaci kamar shi ba ga tsufa ga rashin ƙarfin neman abin da zai iya ci da iyalan shi ga ƙananan yara birkik a gaban shi bai da abin da zai ciyar da su yana nan sai makanci wancan jaraban sai ta taso yana fatafiya da sanda dikip dikip dikip yana jin maganan ya ko ya karama ne sai kai mata daduma a gari kawai sai a ce ku kauce ga wanda addan sa'ad nan ya kama shi haka yi mutu cikin wannan bala'i idan Allah ya taimake ki Allah na tare da ke irin yadda yake tare da sa nan sai ga makiya kina tare da su to sai ki roki Allah an ya mai taimakon bayi ya wanda ya taimaka ma annabawa da manzanni da masoyan shi akan makiyansu ya wanda ya taimaki annabi Muhammad akan kafiran Makka a Badar duk da yawa da shirin waɗannan kafirai Allah ya watsa su ya wanda ya taimaka ma annabi musa lokacin da fir'auna ya taso shi da runduna ya hallaka su a cikin wannan teku ya allah wanda ka taimaka ma annabi lord duk da raunin mataimaka a lokacin da waɗannan mutanen gari suka taso za su yi fasikanci da bakin shi allah ka ki fara lissafo waɗannan ayyukan da ya ni taimaka ma bayan shi irin wannan ki gani ya ce allah ni ma ka taimaka ma allah ni ma ka agaza min allah ka zama tare da ni Allah ka yi man ka kaza Allah mai ka ke amfani da wannan sura annasir ki gani annabin Allah annabi Nuhu yi amfani da wannan kuma ya fita sanda mutanen garin suka tasa shi gaba ya rasa da zai ya daga wani ce an nima global fantasir Allah an riga an rinjaye ni to ka kawo man agaji shine Allah ce to isna'il fulka bi a'yunina wa wahayina jirgin ruwa kerata za mu rika maka wahayin yanda zaka kuma muna kallon abin da ke faruwa yana cikin aikin kullama marra alaihi mala'un min qaumihi sakhiru min yana aikin kira jirgin ruwa manyan gari in sun zo wucewa sai kowa mai izgilanci kuma bi in sun yi sai ce in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun ku muna nan zami muku mu ma lokaci na tafi lokaci na cika Allah maɗaukin sarki ce ihmil ɗibi kowane halitta zaujaye an ba gama sauran Allah maɗaukin sarki ya yabe su ne kawai haka ita tara sai da ya cika jirgin ruwa mashhul wanda ya sha lodi shine Allah madaukakin sarki ce alama shine zaka ga tanda ta barki kafin ranan aka ce da yammacin ranan suka matsa wajen cutar da shi shi ne daga wannan da hannun fa wannan addu'a rabbi la tazar alal ardi min al na diyara innaka in tazarhum yudillu ibadak wala yalidu illa fajiran kafara rabbi gifirli ya ta addu'a a lokacin ne Allah madaukin sarki gaya mana fa fa fatahana abwabas sama'i bima'in munhamir wa fajjarna al-arda uyunan faltaqal ma'u ala amrin qad qudir Allah ya ce haka muka hada ruwan sama da ƙasa ruwan ya hada a bisa wani al'amari da aka yi programming din shi wanda Allah bai a akan shi ba wa hamalnahu ala zata alwahin wa dusur tajri haka wannan jirgin ruwan ta tafi sai ce jaza'an liman kana kufir kima an an maki haka ce Allah ka taimake ni ko an gama shi sa ina jin tsoron waɗanda suke taɓa waɗanda ke da'awa a bisa suna ce Allah ya isa zan muku lacce akan daidai wannan sunan wanda ke wannan mun zo kan wajen za ku ji illanta wannan ka'idan ne annabi nuhu ya wannan addu'an da ita wannan ka'idan ne annabi lot. yi wannan addu'a ita wannan dai ka'ida ce annabi Musa ya roƙi Allah da ita ita ce dai annabi addu'a a Badar wanda ya daga hannun na har mayafin shi ya faɗi ita ce wanda annabi Salih ya roƙi Allah da ita kun gano wannan nake ku ba ɓannan da basu ma annabi Salihu ba an ci mutuncin shi an yi waye an tasa fa suke suna zagin shi kamar dan yaro sanda ma suka soke taguwa yi masu wa'azi suka ki aka ba su notisin kwana uku ta matta ofi darikum salasata ayyami ku more na kwana uku zalika wa'adun gairar makazu amma kirikiri suka ki ganewa bayan an kwana biyu aka taro 'yan iskan gari suka tasa shi da zagi da cin mutunci iri-iri wa ga me zai yi ai wanda yake dawa kan aikin Allah zagi bai sa shi tanka ga mutum yana tanka zagi to kan shi yake ma kun fahimci wannan a ciki suka ce mashi kazzabun ba su tsaya nan ba suka ce mashi ashir ma'anan wannan shine makaryaci ɗan iska wannan abin ya ɓata ma Allah rai shi dai bai ce ko ba Allah ce sai ya alamu na gadan Allah kai mu gobe za su san manil kazzabul ashir wanda ya danganta wani ne da awa a bisa sunna da ɗaya daga cikin wannan suna sai Allah ya lalata rayuwar shi kaf Allah bai da wannan abu kazzabul ashir ina garin Allah na wayewa Allah madaukin sarki ya banko masu kwaran kwatsa daga jahannama ta nike su kuma har yau suna cikin wannan azabin kuma haka za su dini ila kiyamis sa'a ko daga aiko annabi ne zuwa yau sun bi shekara dubu da ɗari hudu cikin azaba ko yi ne ɗaya za daure ma azaba ku iya bakuninku Allah maraukin sarki ya tsare mana imanin wa huwa allazi yansuru almustada'afin Allah shine wanda yake taimakon masu rauni wa yarfa'u adh-dhulma al mazlumin kuma yake ɗauke zalunci ga waɗanda aka zalunta wa jiril mutarra idza da'a Shi ne wanda yake tsaya ma wanda ya shiga halin bukatuwa yake cikin kunci muddin ya roƙe shi to ki roƙi Allah da annasir ya taimake ki akan duk abin da ya tsaya maki gaba Ko waye kuwa an gano wannan yanzu zamanin wancan tsohuwar gwamnatin 'yan ƙasar nan sun yi addu'a ko ba su yi ba Allah ya taimake su ko bai taimake su ba kuna tsammanin mu ne ai Allah ba zai sauko da mala'iku daga sama ya kawo agaji ba wani abu ne Allah maɗaukin sarki zai hukunta ya faru daga cikin hukuncin na Allah da yake shine ne almasawir fa’alun limayorid sai Allah ya sa suka ɗibi kuɗi da hannunsu suka ba da aka jaka siyo ka da rida su da kansu Allah ba shi ne albasiru ba ba shi ne alwali ya ihi ba ba da ibada li da almustada'ifin ba duk ba shi ne wannan ba suka yi da kansu kuma Allah maɗaukin sarki ya taimaki 'yan Najeriya suka ji maganan dattawa a kasa a tsare a raka a jira a faɗa an yi ko ba yi ba sannan Allah ya taimake su mataki na biyu suka haɗa kai in duk da aka yi waɗannan abubuwan ba haɗa kai ba ko ba inda za a shi lokacin da aka ce maja kun ga haɗin kan da ba ta yi ba ko na rantse da Allah da yanzu muna cikin matsala ƙuri'un arewa za su iya sa mutum ya ci zaɓe kai tsaye amma sun yi makircin da ƙuri'un ba zai yi ɗan arewa iya kama gwamnati kaɗai ba dole sai ya nemo wasu jihohi daga wani tsallaken don bayan yawan ƙuri'a kuma akwai adadin jihohi to da Allah ya taimaka maja ta yiwu kun fahimci wannan da kyau ku shikenan kawai sai al'amari ya zama taimako ne daga Allah a lokacin da 'yan siyasa suke ganin ba za su yi nasara ba sai sun haɗu a daidai wannan lokacin su ko masu addini suke ganin ba za su yi nasara ba sai sun rabu baddalar lazi na zalamu gairar lazi ƙila lahu da yadda aka samu wannan daman yanzu a ce ahalus suna za su haɗu a ce wannan rabuwan na izala za a koma ɗinki ta ɗin a ci gaba da da'awa tare to nan da shekara takwas ba za a ƙara jin motsin wasu 'yan bida'a ba afirka ba ma a najeriya ba amma yanzu kulle hizbin bi ma farihu kowa abin da ke gaban shi yake kuma na rantse da allah arabe ba za a iya ba saboda yadullahi ma'ayyadil jama'a ne hannun allah yana kan gayya ne suna rabuwa sai Allah madaukin sarki sai ya kalle su dan dama ya ce wala tanaza'u fatafshalu wa rihukum sai ce wasbiru kuna yi karfin ku zai watsi me na ku zai daidaice daga nan sai Allah ya ɗebi makiyan ku sai ya daura kanku yanzu yanda Allah ya kawo aka dafa waɗancan aka dafa waɗannan Allah ne fa sa hukuma ta yi ba ƙarfin wa'azi ne ko aikin wani ahalu sunna ba an daddafe maku dama da hagu kawai abin da za ku yi yanka wuyan ba ma suna ne suna ta kokowa zai wasa wukan har ma tsuntsun ya yunkura ya watsa da dama da hagu kuma ya miƙe wannan abin gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne ta shi ne bala'in da ahalin suna suka shiga kansu a ciki an samo abincin tare madadin a zauna a ci a tare a shi wani mai handama yana ci a shi kuma duk makami ne ba ba wanda ya canza aya ɗaya ce ba da ƙur'ani take ba ko hadisi ɗaya ba wanda ya yi wannan dukkansu musulmi ne a sunna abu ɗaya ne matsala kawai wa zai rike mukami kaza kuma in jakan kuɗi ta zo ya za a raba su kenan fa ba wani abin da su kenan ina fatan mun fahimci wannan da ke duk fitintinin nan kuɗi ne da mukami Allah ka rufa mana asiri suna na 23 shi za mu roƙi Allah da wannan ya kawo mana taimako a ɗinke wannan ɓarakar a mamaki cikin kuna ko ta waliya da Allah ke jibinta al'amarinta tana roƙa Allah an kawo Allah sai taimake ki an gano wannan yanzu akwai wanda ta kira ni malam ka rubuto man addu'a ina son zan roƙi Allah maɗaukin sarki kan kaza ɗan ajinsu ne a makaranta sun gama makaranta tana son Allah ya rufa mata asiri Allah ya sa ya aure ta wallahi al'azim da waɗannan suna ya ƙwaya biyu a cikin nan kawai na ɗauka na dargaza mata addu'a ne mata text ban fasanta ba amma na rantse muku da Allah yanzu matan gwamna sanda aka fara siyasan nan da ake yi billahi da zila ilaha illahuwa yawo yake ma'aikatu yana tallar riga ana siya ba shi ƙarshen wata biyar shi amma ga shi a cikin shekara sha shida har ya yi majalisa ya yi kaza shi gwamna ne yanzu kun sa abu mamaki ban san da maganin nan ba kwata-kwata sai jiya sai ta kira na awa ta ce wallahi tana ta neman nan ba na tun wannan lokacin ta manta na ce ma ban san ki ba da ce a'a malam ka fahimta ba ka taba man text lokaci kaza kaza ce wallahi ban gane ba ta ce a'a ka taɓa yi ni ne wance kaza kaza kaza mun gawo makaranta ce wallahi ban gane ba ta ce haba in nalil ni ne matan wani gwamnan jiha kaza ce to na gane ki yanzu ta ci gaba da bayani na <laughs> kai wasa nake ban faɗo wannan ba na ɗan yi ɗan dariya ne wala sai ta ban labari kuma na tsaye muku da Allah har yanzu na yi amfani da maganta ne ban tuna ba ta ce ya kamata a kawo mana ziyara na ci a hajji haka da ke kawo ziyara a ina da ke hudda da gwamna ba gara ke hudda da matan shi ba ka yi hauka ne ai in ka je ka gama siyan yankan fulawa da shara da wani ne kannun gwamna ne da yan shi amma an gama su hawa jifa-jifai a gidan nan kannun madam ne kannun madam ne waka je ka gani in ga ana ma wani tsawa a gidan nan kanin ogani in ga mai tsawon ka bincika za ka ga ɗan umadan ne gani ta ce man ai wannan addu'an ta haddace shi da ka ta ce duk abin take nema a duniya tana roƙon Allah fati ɗaya ne kawai ce ijaba zai zo amma kika manta tun wancan lokacin ta ce wallahi tun da aka yi zaɓi aka sace wayan aka yi waya ba ta waƙar ganin ta ba yanzu ne cikin bincike ta ce ta taɓa rubuta a wata takarda nata tana zuwa gida sai ta gani ta ce bata kira malamin na ɗan gaisa lalla ya kamata ka zo fa ce a ah, hajji ya kamata ke ke zo na rantsa da alkur'ani ba zan je ba ita da muka bata addu'an da sunan Allah ta ci ai kamata ita ta zo billahi allazi la ilaha illa na rantsa da alkur'ani in mijin zai sauka in zama gwamna ba za na ba in wulakanta addini da billahi gare in je gidan kansular ruku je masu ne iskancin banza iskancin wufi kana zuwa kawo jirgin gani sai a ce to ka jira a wancan ɗakin kai awa uku kana jiranta <laughs> sai da zo shi a yi haƙuri sai a ji a kawo maka wata shi, shinkafa a ce ka ci sai a ɗauko naira dubu ɗari biya sa maka a ambulan a ce to a sauka lafiya ka toza ta kanka har abada amma in ta zo da kanta to a lokacin ne sai ka yi lissafi ai billahi lazi in har za ta zo ranar alhamis ko juma zan bata ana tsakiyan karatu a nan a nan za ta zo duk abin ta zo da shi ta zuba shi a nan ba gani a raba daidai za a yi kowa ya ɗiba na shi ta albarkar makaranta ne kowa a kafa mu nawa ne a irga kowa ya ɗauki na shi kawai tafi amma ina wani ne to dama ba ma zai zo nan ba amma duk wani abin da ya zo ta dalilin karatu wala nan zai zo in kin ga bai zo nan ba ko bai taba zuwa ba ne wannan ba nawa ba ne na Allah ne Allah ya sa mu dace Allah ka kai mu gobe mu tashi al-gafur al-afu kai kun ga wannan sunan shi sa ma ban yawaita maganganu sosai akan shi kun ga magana ne dan kadan akai rabin layi ko sunan al'afu rabin layi aka yi to Allah kai mu za ku ji rabin bayani kuwa wannan suna in kika roki Allah da shi gashi ne wajen layi ɗaya biyu uku hudu biyar shida ana bayanin shi ko damu da kika roƙa sai Allah ya maki kuma mai yiwa ma rabbanonin mu su shigo ciki kila Allah madauki kila fa kila ko ba za su shigo ba a cikin bayanan baya fa na faɗi guda ɗaya a ciki amma har yau sun ku ba su an kare ba subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum